wajen noma an ce sai ta kai aushiki biyar don Allah aushiki biyar ya kai buhu nawa a yanzu satin da ya wuce baka nan Allah ya gafarta maka an ce buhu shida ne shine aushiki biyar in ka kan kai da ta kai aushiki biyar wato buhu shida ko aushiki biyar shine sa'i ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai dari uku shi ko sa'i shine muddin nabi in wanda kake amfani da shi na fitar da zakka kono guda hudu mun gane sau da ka hudu su ɗari uku kenan sau shi shine dai zai baka buhu shi da ba sai a buɗar da kai ba don Allah wanda